صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu da Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salis man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka da kisoshin rayuwa sai kuma shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak sannan shirin mu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 4 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kokon san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan fabrairun shekara ta 1948 kasar sri lanka ta samu incin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila kasar sri lanka dai tsibiri ne wanda yake kudu maso gabacin india tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai ta fada a karkashin mamayar turawan portugal daga bisani kuma ta kuma a karkashin mamayar turawan mulkin mallaka na holland a cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna da ke ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar ƙasar sri lanka suka fara yin gugurmar neman samun yancin kai daga mulkin mallakar turawan ingila wanda hakan ya sa alatilas a cikin shekara ta 1931 ingila ta bayar da dama aka gudanar da ƙuri'ar bagardama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan kasar sri lanka zalla amma duk da haka turawan ingila ne suke da mahanga ta ƙarshe a ƙasar saboda haka mutane suka ci gaba da gwagwarmaya da makami a hannunsu har sai da suka tilasta ingila ta ba su cikakken ikon cin gishin kai a rana irin ta yau a shekara ta 1948 kasar sri lanka ta yi fama da yakin cikin gida sakamakon tawaye da mayakan kungiyar tamil suka yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau sarki muhammad raza khan na ƙasar iran ya tsallake rijiya da baya bayan da wani mutum mai suna nasar fahar rai ya harbe shi da harsasan bindiga har sau biyar a lokacin da yake halarta wani taro a jami'ar tehran amma jami'an tsaronsa sun bindige maharin a nan take sannan kuma sarkin ya tsira da raunuka a jikinsa gwamnatin sarkin ta iran ta zargi jam'iyyar gurguzu ta kasar wadda ke samun goyon bayan tare da soviet wajen kokarin yin kisan domin haka ne aka haramta wannan jam'iyyar ta gurguzu a fadin kasar iran baga kuma sarkin ya yi amfani da wannan damar ya kama ayatollah kashani babban malamin addini kuma dan siyasa wanda yake sukar salon mulkin kama karya na sarkin inda daga bisani dai aka kore shi daga birnin tehran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 zuwa biyu da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 da minti zuwa 11.50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga labarun duniya wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. su. ana fatan tattaunawa tsakanin iran da saudiya za su taimaka wajen warware matsalolin gabas ta tsakiya a sudan kuma burhan ya ce zai miƙa shugabancin ƙasar ne kawai ga zaɓaɓɓen gwamnati ko kuma amintattu a wajen mutanen ƙasar sudan sannan za ku ji cewa ƙasar masar ta sami nasara kan kamaru a wasan dab da na ƙarshe na cin kofin ƙasashen afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa fatansa ita ce tattaunawa tsakanin ƙasarsa da kuma saudiya ya kai ga warware matsalolin da ake fama da su a yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta naƙato abdullahiyan yana faɗar haka a lokacin da yake zantawa ta wayar tarho da babban sakataren ƙungiyar ƙasashen musulmi hussein ibrahim taha abdullahiyan ya kara da cewa kasashen biyu suna da muhimmanci a yankin gabas tsakiya don haka idan sun haɗa kai za su warware dukkanin matsalolin da ake fama da su a yankin a nashi ɓangaren hussein ibrahim taha ya taya ƙasar irar murnan dawowar wakilanta a cikin ƙungiyar oic da ke jidda ya kuma yi fatan zagaye na gaba na tattaunawa tsakanin ƙasashen iran da saudiya a ƙasar iraki zai kawo ci gaba a cikin al'amuran musulmi a yankin a shekara ta 2016 ne ƙasar saudiya ta janye jakadanta daga birnin tehran saboda lalata ofishin jakadancinta a birnin wanda wa'anda suka yi fushi da kisan babban malamin shi'a a ƙasar saudiya ayatollah nimir bakir nimir suka yi bayan kisan babban malamin shugaban majalisar sojoji masu mulki a ƙasar sudan abdul al-burhan ya bayyana cewa sojojin kasar suna da nauyin da aka ɗora musu na miƙa mulki ga wa'anda suka cancanta a kasar kuma a fahimtarsa hanyoyi biyu ne kawai suka dace a yi hakan na farko shine za a miƙa mulki ga zaɓaɓɓen gwamnati ko kuma idan mutanen ƙasar sudan sun gamu a kan cewa a miƙawa wasu mutane shugabancin ƙasar. janar burhan ya bayyana haka ne a wani taron harkokin tsaro da ya kai shi lardin darfur ta arewa a ranar laraban da ta gabata jaridar sudan tribune ta bayyana cewa wannan shine karon farko wanda shugaba burhan ya bayyana cewa zai iya mika mulki ga wani tun bayan juyin mulkin da ya jagoranta a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ya zuwa yanzu dai jam'iyyun adawa a ƙasar ta sudan da kuma ƙungiyoyi daban-daban suna ci gaba da zanga-zanga yin allah wadai da juyin mulkin da kuma buƙatar sojojin ƙasar su miƙa mulki su koma barikokinsu sojoji masu mulki dai sun kashe mutane da dama sun kuma raunata wasu a ƙoƙarinsu na murkushe zanga zangayin allah wadai da juyin mulkin masu shiga tsakani daga nahiyar afirka da sauran ƙasashen duniya sun kasa cimma daidaito tsakanin sojoji da kuma jam'iyyun siyasar ƙasar masu adawa da juyin mulkin. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS a takaice ta bayyana cewa za ta aika da rundunar tabbatar da zaman lafiya zuwa ƙasar Gini Bisau don taimakawa gwamnatin ƙasar a ƙoƙarinta na tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan yunkurin juyin mulki na ranar talatin da ta gabata. Kamfanin dillacin dabarun Reuters ya nakalto ƙungiyar tana faɗar haka a wani taron da ta gudanar a birnin accra na kasar ghana a jiya alhamis kafin haka dai kungiyar ta taba aika runduna irin wannan daga shekara ta 2012 zuwa 2020 don kare 'yan siyasa da kuma hana sojoji kwace mulki a lokacin yunkurin juyin mulki na ranar talatin da ta gabata shine na goma sha daya tun bayan samun 'yancin kasar gini bisau a shekara 1974 daga hannun turawan portugal masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan tsaron kasar venezuela ya musanta zargin kasar colombia na cewa kasashen iran da rasha suna da hannu a rikicin kan iyaka da ke faruwa tsakanin kasar venezuela da kuma makwabciyanta colombia tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto vladimir padrino lopez yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya lamis lopez yana mai da martani ne ga takwaransa na kasar colombia wanda ya zargi kasashen iran da rasha da shishigi cikin rikicin da ke faruwa akan iyakar kasashen colombia da da venezuela kafin haka dai shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya bayyana cewa gwamnatin kasarsa ba ta goyon bayan 'yan tawayen colombia a cikin kasar kuma ma tana yakansu ne idan sun shigo kasar don haka zargin colombia na cewa kasashen iran da rasha suna taimakawa 'yan tawayen colombia a venezuela ba gaskiya ba ne Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Masar ta sami nasara a kan takwaranta na ƙasar Kamaru a wasan dab da na ƙarshe da aka yi a jiya Alhamis a wasannin ɗaukar kofin Afirka wanda ake yi yanzu a ƙasar Kamaru. Jaridar Egypt Today ta ƙasar Masar ta ce ƙasashen biyu sun kasa cin juna a dutsen wasan har da lokacin ƙari wanda ya zama dole a koma kan bugu penalty wato bugu daga kai sai gola inda kungiyar kwallon kafa ta fir'auna wato ta kasar masar ta lashe wasan da ci biyu da daya a halin yanzu dai kasar masar ce za ta kara da senegal a wasan karshe na daukar kofin kwallon kafar wannan dai shine karo na biyu kenan wanda kungiyar kwallon kafa ta kasar masar take lallasa kamaru a wasannin afcon bayan wanda aka yi a shekara 1981 jimillan wasanni goma sha ɗaya ne suka hada kasar masar da kuma kamaru a baya inda kasar masar ta lashe wasanni uku sannan ta faɗi guda hudu sannan aka tashi ba wanda ya ci wani guda hudu amma masar ta lashe gasan ta bugun penalty masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu da zan fara da shirin na afirka a yau afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar lamuran suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa voh a shirin na yau za mu leƙa gina bisau domin jin halin da ake ciki bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba a ƙasar wanda ya ƙara aza'ayar tambaya kan ina aka dosa a yankin na yammacin afirka da guguwar juyin mulkin sojoji take kaɗawa Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. somalila a halin da ake ciki dai a gina bisau al'amura sun koma daidai bayan yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a kasar masu aiko da rahotanni sun ce sojoji dauke da manyan makamai ne suka yi kawanya wa fadar shugaban kasar da ya mace rana talata a lokacin da shugaba omoro sisoko embalo da firaministansa nuno gomez nabiam ke halartar taro da ministocin kasar bayan artabin da aka yi shugaban kasar ta gina bisau Embalo ya ce al'amurra sun koma daidai a ƙasarsa bayan wani gurin juyin mulkin da aka yi ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai bayan harbe-harben da aka yi a gewayen fadarsa shugaban tare da sauran mambobin gwamnatin tasa ya gode wa jami'an tsaron ƙasar kan nasarar dakile juyin mulkin wanda ya ce babban nakaso ne ga tsarin demokradiyya Nos, ya ce yunkurin juyin mulkin da aka tsara aka kuma shirya tsab bai rasa nasaba da matakan da ya ɗauka na yaƙi da su moga na mugan ƙwayoyi da kuma yaƙi da cin hanci da kuma karɓar rashawa sai dai bai ambato hakikanin su ke da hannu a yunkurin juyin mulkin ba. Commandant rahotanni sun ce wasu ne dauke da makamai suka wa fadar shugaban kasar da ya yammacin ranar talata inda suka kwashe sa'o'i biyar suna buɗe wuta masu tsaron fadar shugaban na gina bisau sun mai da martani abin da ya sanya da dama daga cikin su suka mutu shugaba sisoko ambolo wanda ya ce an yi niyyar kashe shi ne tare da mukarrabansa ya ce an shawo kan lamarin tare da bayyana cewa an kama wasu daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin kwace ikon. de defesa e segurança. Está de parabéns. De facto, foi um ano muito bem preparado e organizado. E que são militares que são esses. Tuni dai kungiyar ECOWAS ta yi Allah wadai da abin da ta kira yunkurin juyin mulki a Gina Bisau sannan ta yi kira ga sojoji da su koma barikokinsu. Kan kaji fada yau ya tashi wasu baki ne ke kawo shi don sun ga hakikan sun tashi a musu ke daɗa kishin shi komai kuwa yi su face shi. A watan Disambar shekarar 2019 ne Mr. Mbalo wanda tsohon janar ne ya yi nasara a zaben shugabancin kasar ya kuma kama mulki a shekarar 2020 ko da yake sai da aka kai ruwa rana tsakaninsa da 'yan majalisar dokoki kafin ya soma aiki gina bisau da ke yammacin afirka ta fuskanci juyin mulki har sau hudu da kuma yunkurin juyin mulki sha shida tun bayan samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na portugal a shekarar 1974 juyin mulkin na baya-bayan nan shine wanda aka yi a shekarar 2012 amma ko a watan oktoban bara sai da aka zargi sojojin kasar da yunkurin kifar da mulki lokacin da shugaban kasar ke ziyarar aiki a kasar brazil sai dai gwamnati ta musanta hakan yunkurin juyin mulkin a gina bisau shine irinsa na baya-bayan nan a guguwar juyin juyin mulkin sojoji da ta soma kadawa a yankin yammacin afirka jose mario vaz wanda aka zaba a shekarar 2014 shine kawai wani shugaban kasa da ya kai labari a kasar ta hanyar kammala wa'adin mulkinsa ba tare da an hambarar da shi ba ko kuma an kashe shi a shekarar 2019 yayin zaben shugabancin kasar da ya gabata an fuskanci rikicin bayan zabe da ya kai ga rantsar da shugabanni guda biyu masu gaba da juna tsakanin tsohon firaminista domingos siomos pereira na jam'iyyar paigc wanda ke kalubalantar nasar da hukumar zaben kasar ta baiwa dan adawa umaru sisoko ambolo wanda shi ma tsohon firaminista ne a watan afrilu na shekarar 2020 ne kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta amince da mr imbalo a matsayin shugaba bayan shafe wata hudu na tsaiko afirka mutum ne 'yan hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ko na Gina Bisau wace karamar ƙasa ce mai faɗin murabba'in kilomita ɗari na raba iyaka ne da ƙasashen Senegal da kuma Gine bayan tsibirai 88 da take da su a tekun Atlantika tana da al'umma da suka tasa miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da saba'in a alƙalumman da bankin duniya ya fitar a shekarar 2020 tana kuma da ƙabilu mabambanta da ke amfani da yaruka da kuma addinai iri daban-daban a shekarar ashirin haɓakar tattalin arzikin gina bisau da ake wa kallo ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya ya kai kashi 2.8 cikin ɗari. matakan yaƙi da annobar corona da suka haɗa da rufe iyakoki sun haifar da faɗuwar farashin gyaɗar kaju ɗaya daga cikin kasuwancin da ke zama ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar a cewar bankin ci gaban ƙasashen afirka na afdb ko kuma bad sai dai bankin ya ce ce akwai yiwuwar tattalin arzikin kasar ya samu haɓaka ta kaso 3.9 cikin 100 a bana gina bisau ita ce ƙasa ta 175 daga cikin ƙasashe 189 a alƙaluman jin daɗin al'umma da hukumar raye ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato undp ko kuma pnud ta fitar a shekarar 2020 kimanin kashi 70 cikin ɗari na al'ummar ƙasar na rayuwa a rukunin matsanancin talauci da ya kai kashi 70 cikin ɗari a cewar alƙaluman bankin duniya na shekarar 2010 ko da yake akwai sababbin alƙaluma da bankin ya fitar. Allah Allah Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. Matsalar tsaro da talauci ta ƙara haɓaka samuwar gungun masu safarar mugun ƙwayoyi da suka mayar da ƙasar a matsayin wani dandali na safarar ƙwaya tsakanin Latin Amurka da kuma Turai. An kuma jima da ake ban kaɗo sunayen manyan hafsoshin soji a wannan safara a cikin shekarun baya-bayan nan. majalisar ɗinkin duniya dai ta yaba da ci gaban da aka samu wajen yakar wannan harka ta safarar magon kwayoyi tun bayan zaɓar tsohon shugaban ƙasar jose mario vaz amma ta nuna damuwa akan yunkurin hukumomi kan hakan a watan augustan bara shugaba embaro ya yi watsi da yunkurin mika janar antonio inja kuma tsohon jagoran juyin mulki a ƙasar da amurka ke nema bisa sa da hannu a safarar kwaya da kuma gungu masu safarar kwaya na kungiyar farc ta colombia gina bisau na fama da matsalar cin hanci da rashawa inda aka ambato ta a rahoton kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa transparency international a matsayin ta na ƙasa ta 162 daga cikin ƙasashe 180 na duniya a shekarar 2021 ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi allah wadai da yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a gina bisau haka ma tarayyar afirka ta bakin shugaban kwamitin ƙungiyar musa faki muhammad ya bayyana matukar damuwarsa kan batun yunkurin juyin mulkin na gina bisau tun farkon shekarar 2020 umaru sisoko ambalo wanda ke shugabancin gina bisau yayin wani zaben shugaban kasa da har yanzu jam'iyyar paigc ke kalubalantar sakamakonsa jam'iyyar da ta paig ta dan gwagwarmayar kishin afirka amirkar cabral wace ta yi fafatukar samar da 'yancin gina bisau da verdea da aka yi wa kisan gilla a shekarar 1973 ita ce wata babbar jam'iyya mai faɗa a ji a ƙasar tun bayan samun 'yancin kai a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. Mr. Embalo ɗan shekara 49 ya kafa tarihi ne a watan Fabrairun shekarar 2020 bayan lashe zaben shugabancin kasar duk da kalubalantar da wasu ɓangarori kewa zaben da aka yi masa tsawon watanni ya kasance yana fuskantar takun tsaka da prime minister Nuno Gomez Nabiam da kuma barazanar tsige shi da kuma rushe majalisar dokoki da ke zama karfen kafawa siyasar kasar al'amuran da suka faru a ranar talata a kasar ta gina bisau sun kara fiddo guguwar juyin mulkin da ta kada a yammacin afirka tun cikin shekarar 2020 na farko a watan ogista na shekarar 2020 a mali da kuma sake maimaita hakan a watan mayun bara sai kuma a gine a watan satumban shekarar 2021 da kuma a burkina faso a watan janairun bana lamarin ya tarar da zafar muhawara a nahiyar ta afirka da aka daɗe ana yi inda jama'a da dama ke tufa albarkacin bakin su kan hakikanin abin da ke haifar da wannan juyin mulkin yayin da wasu ke danganta hakan da rashin adalci na shugabannin afirka da mika kai kasashen turai musamman faransa da suke zargi da ci gaba da mulkin mallakawa kasashen da tare na ta wani irin salo wasu kuwa na ganin wannan guguwar da ke kadawa a matsayin babban nakaso ga tafarkin demokradiyya yayin da sojoji da ya kamata su mai da hankali kan matsalolin tsaro da ke adabar kasashen yankin game da kwaɗayinsu kan mulki masana da dama dai na ganin idan har irin hakan ta ci gaba da kasancewa to tabbas an hau wata gurɓatacciyar hanya da allah kaɗai ya san inda za ta kai saboda ko da an koma ta farkin demokradiyya to kuwa akwai yiwuwar wasu kuma sojoji su yi wani shugin mulki ko kuma wasu su ɗau fansa akan wani wanda kuma talaka ne kadai zai ɗanɗana kudarsa a irin wannan halin saboda tsaikon da za a samu wajen gaba gwamnati balle al'amuran shugabanci su ci gaba kamar yadda dokoki ko kuma tsarin mulki ya tanada a halin da ake ciki dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da yanzu haka take ci gaba da shan suka daga bangarori da dama a yankin na yammacin afirka da ya fuskanci juyin mulki har guda uku cikin watanni 18 za ta yi wani taro domin duba halin da ake ciki a mali gini da kuma burkina faso duk kasashe guda uku da sojoji suka kwace mulki a yankin a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakataren ta antonio guterres ke cewa an shiga wani yanayi na yawaitar juyin mulki wanda babban na ne higa ta farkin demokuraɗiyya a yankin na yammacin afirka To masu sauraron mu karshen shirin kenan na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. A masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna 'ya'yan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta To game yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Yasir yana fita Jamilu ya saurin haɗa kayan shi ya fita don hankalin shi yana kan na gani yake kamar momi za ta iya ganewa kafin ya koma gida. Babu wanda ya masallama hakan ya bar asibiti ya nufi gida hankalin shi a tashe. Ƙarami kuwa bayan ya sha maganin bacci ya ɗauke shi ya daɗe kafin ya farka yana tashi yayin wanka ya fito zuciyarsa a cunkushe a falo ya samu su momi da su mufida mubina tana kwance saman kafar momi tana lumshe ido momi ta ce mubina me yake damun ki kwana biyu na ga kin cika kwanciya kuma ba son cin abinci sosai juyi mubina ta yi ce momi ciwon ciki yake damuna shi yasa Mummy ta ce yanzu idan zaki fira sai kin ciwon cikin ne? Mubina ta ce ni ma wannan karin ne ya fara mun. kanta Momi ta shafa tana faɗin sannu amma kin faɗa ma doctor mu ta ce ta faɗa mashi ta ce ta fada mashi mana kuma ya ce zai kawo mata magani. Momi ta ce ai gara ki sha magani bana son ciwon cikin nan ke ma Allah ya sa naki ya sauki jin motsi yasa suka juyo suna kallon hanyar da suka juyo motsin. Mufiya ta ce yayi dama baka je aiki ba murmushi ya samu kujera ya zauna tare da dafa kai. Momi ta ce lafiya baka je ofis ba na kamar baka lafiya ma. Lumshe ido karami yayi bai ce komai ba. Musida ta ce Allah ya baka da lafiya idanuwanka duk sun yi ja gashi duk ka faɗa. Wasu hawaye ne suka zubo mashi yayi saurin kauda kanshi. Musida ta ce Momi Ya fa kuka yake yi, saurin tashi Mummy ta yi tare da cire kan Mubina na nufi wajen shi. Zama ta yi tare da ɗora kan shi saman cinyar ta. kamar jira yake ya sa kuka sosai. Fitowar Dadi cikin shirin fita ya sa da ta nufi wajen shi kamar za ta yi kuka tana faɗin Dadi ya karami mai da lafiya sai kuka yake yi. Da sauri Dadi ya isa kusa da Mummy zama yayi tare da kamo ƙarami yana faɗin me yake damun ka ƙarami kasa magana yayi sai kuka kawai yake yi sosai hankalinsu ya tashi Ba su taɓa ganin wani cikin irin wannan halin ba matsowa mu na tayi da ƙyar dan wata kasala take ji zama ta yi a ƙasa a kusa da mufida tana faɗin ƙarami kai mana magana dan Allah me yake damun ka dago kai yayi yana kallon ta wani zafafan hawaye ne suka ƙara zubo mashi wami ta ce cikin ka ne yake ciwo ƙarami girgiza kai yayi dadi ya ce to ka faɗa mana abin da yake damun ka sai mu je asibiti rintsa ido yayi sosai yake tausayin iyayen shi Jamil ne ya shigo falon bakin shi ɗauke da sallama gaban shi ne faɗi ganin su gaba ɗaya a falo ga mumbi na zaune a ƙasa jiki a sanyi ya ƙara gara su, mami ta ce yauwa doctor gara ma da ka zo. Zo ka tambayi karamin kila kai ya faɗa maka abin da yake damun shi. Ajiyar zuciya ya saki ya sa kusa da shi hannun shi ya kama yana faɗin karami faɗa mini me yake damun ka girgiza kai karami yayi yace kawai kai ne na ne yake mani ciwo. Dadi ya ce wannan ba gaskiya bane ciwon kai ba zai sa ka ringa wannan kukan ba. Doctor kama shi ku je ɗakin shi. ka tambaye shi abin da yake damun shi Ka shi Jamilu yayi yana faɗin mu je kila da gaske yake ciwon kan ne jin shi yayi suka nufi ɗakin shi bayan ya kwantar da shi ya zauna yana faɗin ƙarami faɗa mini me yake damun ka ƙarami yace kaina ne yake ciwo Jamilu yace ban yarda ba ka faɗa mana abin da yake damun ka yanzu tsakar ƙarami yayi yace da gaske nake yi ban taɓa jin irin wannan ciwon kan ba ji nake kamar zan mutu yaya riƙe hannun shi Jamilu yayi cike da tausayi yace ba za ka mutu ba ƙarami ka sha magani ya ce na sha Jamilu ya ce wani iri ka sha ƙarami ya ce duba cikin cikin wancan durowan yana ciki tashi Jamilu ya yi ya buɗe durowar don ya ɗauko magani cak ya tsaya yana kallon fim ɗin da ya daɗe yana nema ya maida ma Yasir abin shi kallon shi ƙarami ya yi dama saboda ya ga fim ɗin ya saka maganin ciki sosai ran Jamilu ya ɓaci hankali a tashe ya ɗauko fim ɗin tsoron shi ɗaya kada a ce ƙarami da mufida suna aikata irin abinda suke aikatawa da mubina juyowa ya dawo kusa da ƙarami yana faɗin ƙarami a ina ka samo wannan fim ɗin kau da kai ƙarami yayi bai yi magana ba kamo hannun shi Jamil yayi yana faɗin na san a ɗaki na ka ɗauko shi wani aboki na ya bani na kalla ni kuma ka san bana kallon irin wannan fim ɗin shi yasa na ajiye na maida mishi ashe kai ne ka je ka ɗauke shi na duba ban gani ba me yasa zaka riƙa kallon wannan fim ɗin bayan ka san Mufida tana shigowa ɗakin ka kuma a nan take kallo. Haba ƙarami baka tsoron shaiɗan ya shiga tsakanin ku? da ido ƙarami yayi wasu hawaye baƙin ciki suka ƙara zubo mashi. Jamilu yace shi yasa kake fama da ciwon kai? Kaje ka kalli kaje ka kalli abinda zai tada maka da sha'awa kai kuma baka da mata bare ka rage zafi ba dole kanka yayi ciwo ba kila ma kana ciwon mara shiru ƙarami yayi bai ce komai ba sai kuka tsaki Jamilu yayi yace shikenan zan faɗa ma kowa ba kawai ka bar shi akan ciwon kai kake yi amma daga yau kada ka bari na ƙara kama ka da irin waɗannan films ɗin idan kuma zaka kalla bana son ka ƙara bari mu firar ta shigo maka ɗaki. Bara na je ɗaki akwai wani maganin da na siyo ma ma abokina hmm. ban kai mashi ba bara na ɗauko maka Na san zai rage maka ciwon mara da kake idan na fito sai na siya mashi wani ka daina kuka babu abin da zai faru bara na haɗo maka sai akwai lemun tsami sai ka sha tashi yayi tare da saka fim ɗin a cikin aljihu ya fita buɗe ido ƙarami yayi tare da goge idon shi gaba ɗaya haushin jimin ya gama kama shi wai shi zai raina ma hankali dama haka yake son ya fara ganin fim ɗin daga baya sai yayi mashi magana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 amsoshin pikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu insha Allahu kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri mun ɗebo wasu tambayoyi da kuka turo mana dangane da al'amura na fikihu kuma cikin yadda Allah za mu amsa daidai gwargwadon fatoyin da malamai suka bayar a cikin waɗannan tambayoyi to da farko dai akwai tambaya ta farko dangane da abin da ya shafi humusi wannan bawan allah abin da yake tambaya a kai shine cewa assalamu alaikum ni wato bisa al'ada irin tamu akwai wato wata daga cikin ‘ya'yana da take son za ta yi aure kuma ya kasance muna siyo kayan ɗaki muna tarawa ta yadda lokacin da za a tare za mu ɗauki wannan kaya mu kai ɗakinta to ana cikin wannan hali sai shekara ta humusi ta fitar da humusi ta zo kan kaya ɗin ta zo kan kaya ɗin wannan kaya da ake sowa shin waɗannan kaya za mu fitar musu da humusi ne ko kuma yaya al'amarin yake to to tambaya ce wannan mai muhimmancin gaske dangane da irin wannan yanayi kamar yadda yi bayani a kai to abinda yake mai muhimmanci a nan wanda za mu iya cewa fatoyi ne na malamai musamman dai wali amrul musulmin sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin waɗannan ainihin tambayoyi ko kuma tambaya irin wannan shine cewa tun da shi wani bawan allah abin da ya nuna kayan da ake siyarwa din nan bisa wani abu ne na urfin cewa kafin mace ta je ta tare ana siyo mata kayan ɗaki kuma ana yana siyo kayan ɗakin nan ne yana ajiyewa kafin lokacin da za ta tare to idan shekarar humusi ta zo abinda fatuwan take nunawa a nan shine cewa matukan kuɗin da za a yi amfani da su ko kuma ake amfani da su a siyo waɗannan kaya na ɗaki kuɗi ne wanda suke ana kashe su bisa irin buƙatuwa ta yau da gobe wato kuɗi ne da muke yake da su yake kuma fitar da su ya siyo wani abubuwan da ake buƙatuwa da su na yau da gobe to in haka ne to lallai ko da ku shekaran kumusi ta zo ta wannan ta zo ta shigo akan wannan kaya ɗin to waɗannan kayan babu wani kumusi da za a fitar musu wato kenan kumusi bai hau kan waɗannan kaya ba wato menene wannan bayanin me yake nufi yana nufin cewa kenan idan da a ce kuɗin da za a yi amfani da su ake amfani da su aka siyo kaya din wato ba kuɗi ne wanda suke ana gudanar da bukatuwan yau da gobe da su ba a'a ajiyayyun kuɗi ne wanda ko mutum ya taɓa su ko bai taɓa su ba wannan baya bukatan su a cikin al'amuransa na siyayyan da zai yi yau da gobe to irin waɗannan kuɗin inda su aka siyo kayan to kaga ko da an siyo kayan da irin waɗannan kuɗin to sai an wa kaya din homsi kenan abinda mafhumin magana yake kenan amma tun da daga kuɗin da ake aka yi amfani da su wajen siyan kayan kuɗi ne wanda ana bukatan suna yau da gobe a siyo irin abubuwan da ake bukata yau da gobe da su aka yi irin wannan siyayya to a nan babu humusi kenan da zai hau kan irin waɗannan kaya bisa irin waɗannan bayanai insha Allah tare da fatan wannan mai tambayan ya gamsu da waɗannan bayanai da aka kawo insha Allah to shi kuma wannan bawan allah tambayarsa kamar abubuwa ne da ya shafi najasa da gusar da najasa daga cikin tufafi yake cewa assalamu alaikum ni ne ya kasance a kan rigata akwai jini to domin na yi ƙoƙarin tsarkake wannan jini sai na ɗauki ruwa na wanke hatta ma na sa sabulu na kuma wanke na kuma yi tsarki tsarkin najasa kamar yadda shari'a ta ce a yi to amma bayan na gama wankewa sai na lura da cewa har yanzu akwai kala ta jinin a jikin tufafi din to shin wannan kala ba matsala wannan kalar jinin da ta saura a jikin tufafin ba matsala to wannan tambaya ce ita ma mai muhimmancin gaske dangane da wannan al'amari da shi wannan bawan allah ya bujiro da shi na farko dai kamar yadda muka sani ne idan jini dai yana daga cikin ainihin najasa wato aini na najasa wanda lallai kafin mutum ya amfani da wannan abin da ya taba tufafin da jinin ya hau kai sai ya tsarkake to shi abin da ya nuna ya yi tsarkin wadda aka yi bukata bisa shari'a sannan haka kuma ya ma sa sabulu ya wanke to amma abin da yake nuna kamar har yanzu akwai alamar kala ɗin jinin jajajaja a jikin rigar to abin da malamai suke ba da fatuwa ta fi a nan shine cewa lallai matukar ainihin najasa ɗin wannan kauri-kaurin jinin da yake kan tufafin an gusar da shi an wanke in dai kala ce kulin ta saura a kai to wannan kala ɗin ba za ta hana yin amfani da tufafi ɗin ba za ka yi sallanka da tufafin za ka yi duk abin da ainihin kaga za ka iya yi da shi wato kidan wato abin da ake nufi kenan a tsarki ya tsarkaka wannan tufafin naka akwai tsarki a kai ganin kala kurin ba yana nufin cewa wannan kalar za ta zama akwai najasa ba ne matukan an tsarkake an cire duk najasa din daga kai kurin kala ce ta saura to kala wannan ba matsala ba ce bisa fatoyin da ainihin malamai suka bijiro da ita aka wannan fage insha Allah. to ga wata tambaya ita kuma dangane da abin da ya shafi wacce tambaya kenan yawwa abin da ya shafi mage musamman gashin mage akan kayan mai sallah ko kuma a jikinsa yake cewa tare da fatan kuna lafiya a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu tambaya ta ita ce cewa dangane da mu'amala da mage shin mage najasa ce ko ba najasa ba ce to kuma yaya idan mutum ya yi sallah tare da ainihin gashin mage a jikin rigarsa ta sallah din ko kuma a jikin jikinsa ya je ya yi sallah yaya sallarsa take to anan abin da yake mai muhimmanci dai a dunkule shine cewa ita magi a kan kanta ba najasa ba ce saboda ka za ka iya rike magi za ka iya kama ta amma dai ba najasa ba ce abin da yake najasa shine misali kashinta najasa ne ko fitsarinta duk wannan su najasa ne saboda haka in ya taba maka jiki ko ya taba maka wani tufafinka dole sai ka tsarkake wannan najasa ne to dangane kuma da gashinta abinda malamai suka ba da fatuwa shine matukar mutum ya yi sallah a jikin tufafinsa na sallah din akwai gashin mage ko kuma a jikinsa shi kansa mai sallah din ya duba ya ga akwai gashin mage to fa suke cewa shine sallarsa ta ɓaci to hikima din wallahu alam tun da al'amari ne na fatawa na fikihu cewa gashin mage shi ba a so mutum ya sallah da shi a jikinsa ko kuma a ce mutum ya sallah da shi a jikin tufafinsa in mutum ya yi wannan bayan ya idar da sallan sai ya gani cewa lalle a jikinsa ga gashin mage ko kuma a jikin tufafinsa akwai gashin mage to fa sallarsa ta ɓaci abin da zai yi a nan sai ya ƙoƙari ya gusar da wannan gashin daga jikinsa ko kuma ya gusar da gashin daga wannan tufafi nasa da yake akwai gashin maki a jiki in ya so sai je ya sake sallah kenan tunda wannan sallar ta ɓaci kenan bisa fatuwan da ainihin malamai suka bayar musamman wannan fatuwa din a i khamenei hafizahullah a cikin al'amura na fatoyinsa sababbi ma musamman na waɗannan 'yan watanni da suka gabata wata ɗaya biyu uku da suka guje wannan tana daga cikin fatoyinsa sababbi to muna fata ko da yake dai ga wata tambaya ta biyu eh, ta hudu da ta biyar to amma kuma gashi ana ɗaga mana hannu ana cewa lokaci ya yi halinsa to ina ganin wata za zamu takaita da waɗannan tambayoyi guda uku sai mu haƙura da su insha Allah sai Allah ya kai mu shirinmu na gaba za mu kasance insha Allah mun zo da wasu tambayoyi din a nan nake cewa ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Madala yanzu kuma sai duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau.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 gami da tambayar da za ta bijiro da kanta cewa wane ne zai amfana da hakan da ni sunti zan jagoranci na gambar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana da manazarta gami da jama'a a kafofin sada zumunta suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan hare-haren ta'addanci da aka kai a kasashen siriya da iraki a cikin 'yan kwanakin nan musamman wajen danganta alakar kaddamar da hare-haren ta'addanci da kungiyar da'ish ta shelanta cewa ita ta kai lardin diyala da ke gabashin kasar iraki ya lashe rayukan mutane masu yawa da kuma harin ta'addancin da ta ɗauki alhakin kaddamarwa kan gidan kurkukun al-sina sana'a da ke garin Asaka a shiyar arewa maso gabashin kasar Siriya inda ra'ayoyi masu yawa suka tafi kan cewa waɗannan hare-hare suna matsayin ƙoƙari ne na shelanta sake farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish mai kafirta musulmi a ƙasashen biyu. a ranar juma'ar makon da ya gabata ne wasu gungun 'yan bindiga suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shiyar arewacin lardin diyala inda suka kashe sojoji goma sha ɗaya tare da samun tserewa ba tare da an kama ko da mutum ɗaya daga cikinsu ba sannan wata sanarwar ta fito da sunan kungiyar ta da'ish cewa mayakan kungiyar ce suka kai harin sannan tun daga ranar alhamis ɗin makon da ya gabata gabata wasu gungun 'yan ta'adda suka fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan gidan kurkukun alsina'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya musamman harin kunan bakin wake ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bama-bamai lamarin da ya ba da dama ga fursunonin da suke cikin kurkukun suka karbi iko da gidan yarin tare da ba ta kashi tsakanin maharar da masu gadin gidan kurkukun inda harin ya lashe rayukan mutane a akalla saba'in kuma kungiyar da'ish ta ɗauki alhakin ƙaddamar da harin majiyar dakarun sojin sa kai ta ƙasar siriya ta syrian democratic forces da ke mame da yankunan arewaci da gabashin ƙasar siriya kuma dakarun da suke kula da tsaron gidan kurkukun arsana'a da ke gadon hasaka ta sanar da cewa a gumurzun da dakarun syrian democratic forces suka yi da maharar kungiyar ta da'ish a ranar juma'ar da ta gabata ya lashe rayukan dakarunta guda bakwai da na 'yan kungiyar daesh 23 mus'ab alabi ɗan majalisar dokokin ƙasar siriya ya yi zargin cewa harin da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ta ƙaddamar kan gidan kurkukun arsina'a da ke garin hasaka a shira arewa maso gabashin ƙasar shiryayyen shiri ne daga ƙasar amurka da nufin tabbatar da ci gaba da kasantuwar sojojinta a yankin gabas ta tsakiya yana mai fayyace cewar wannan hari na ƙungiyar ta'addanci ta da'ish shiryayye ne da haɗin bakin hukumar leƙen asirin ƙasar amurka kuma saƙo ne ga duniya cewa lalle kungiyar ta'addanci ta Da'ish tana nan tana ci gaba da wanzuwa a yankin gabas ta tsakiya domin ganin ta cimma munanan manufofinta musamman wargaza wasu kasashen yankin dan majalisar dokokin kasar ta siriya ya jaddada yin kira ga dakarun syrian democratic forces da suke mamaye da yankunan arewaci da gabashin kasar siriya tare da yin aiki kafada da kafada da rundunar sojin amurka da cewa su fahimci hakikanin manufar amurka ba burinta ba ne kare kasar siriya da al'ummarta manufarta a fili take na kokarin sake fasalin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman raba kasashen zuwa wasu ƙananan kasashe akan tubalin kabi kabilanci da addini musamman yankin arewacin kasar siriya rundunar sojin kasar rasha da take tallafawa gwamnatin kasar siriya a fagen yaƙi da ta'addanci ta kaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi har sau arba'in kan yankunan da suke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar ta siriya bayan da gungun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish suka sanar da mame garin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights mai adawa adawa da gwamnatin siriya ta sanar da cewa jiragen saman yakin gwamnatin siriya sun kaddamar da hare-hare har sau hudu kan maɓoyar mayakan ƙungiyar da'ish a yankunan da suke tsakanin garuruwan halab hama da kuma rika da nufin karya ƙarfin gwiwar mayakan ƙungiyar ta da'ish wajen kai ɗauki ga mayakansu da suke ƙoƙarin mame garin hasaka ƙungiyar ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa a ci gaba da ba ta kashi a tsawon kwanaki hudu da kungiyar da'ish ta kwashe tana kaddamar da hare-haren ta'addanci da nufin kwace iko da gidan kurkukun arsana'a da ke garin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya kamar yadda majiyar ta bayyana cewa mayakan kungiyar ta da'ish sun mame bangarori da dama na gidan kurkukun bayan dauki ba daɗi da dakarun syrian democratic forces mai alaƙa da rundunar sojin amurka da ke ƙasar ta siriya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for Murray ta bayyana cewa a tsawon kwanaki hudu da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi tsakanin mayakan ƙungiyar daesh da dakarun syrian democratic forces a ƙoƙarin neman kwace iko da gidan kurkukun al-sina'a da ke garin hasaka mutane akalla 123 ne suka rasa rayukansu ƙungiyar ta syrian observatory for human rights ta ce mutane 77 'yan ƙungiyar ta daesh ne yayin da 39 jami'an tsaron gidan kurkukun ne kuma wasu bakwai fararen hula ne da rikicin ya ritsa da su kamar yadda akwai wasu mutane masu yawa da ba a san makomarsu ba baya ga tarin adadin waɗanda suka samu raunuka majiyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta syrian observatory for human rights ta bayyana cewa mayakan kungiyar daesh sun fara kaddamar da hare-haren ta'addanci kan gidan kurkukun alsina'a ne tun a yammacin ranar alhamis da ta gabata ta hanyar tarwatsa mota da suka makare ta da bamamai hakan nan babur da suka ɗana masa nakiyoyi a babban kofar mashigar gidan kurkukun gami da harba makamai masu linzami na rpg lamarin da ya janyo musayar wuta tsakanin 'yan kungiyar ta da'ish da jami'an tsaron gidan kurkukun kuma bullata tashe-tashen hankulan ta janyo tserewar fursunoni masu yawa a nata bangaren rundunar sojin amurka da ke kasar siriya ta watsa wasu takardu kan yankunan gawiran da zuhur da suke garin hasaka ta hanyar jirgin sama tana buƙatar al'ummar yankunan da su ba da haɗin kai wajen tona asirin 'yan ƙungiyar da'ish da suka tsere daga gidan kurkukun arsina'a kamar yadda mazauna yankin kudancin garin na hasaka suka tsere daga muhallinsu domin neman tsira da rayuwarsu daga gumurzun gidan kurkukun garin na hasaka a gefe guda kuma rundunar haɗin gwiwa ta ƙasar iraki ta fitar da bayanin cewa rundunar haɗin gwiwar tana miƙa saƙon ta ga iyalan jami'an tsaron ƙasar da suka yi shahada a harin ta'addanci da aka kai kan hedkwatar rundunar sojin iraki da ke shira arewacin lardin diyala tare da jaddada cewa lalle waɗanda suke da hannu a wannan ta'addanci za su fuskanci mai da martani mai gauni a nasu ɓangaren ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar iraki musamman popular mobilization operating forces da suka rusa kungiyar daesh a kasar tare da murkushe su a dukkanin yankunan da suke da'awar kafa daular musulunci a irin aƙidar su ta kafirta musulmi da wuce gona da iri kan sauran mabiya addinai da suke kasar a bayanin haɗin gwiwa da suka fitar sun jaddada aniyar su ta ɗaukar matakin ƙalubalantar duk wani aikin ta'addanci tare da murƙushe 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki kuma da yardan allah kamar yadda suka fatattaki ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga ƙasar za su sake samun nasara a kansu domin iraki ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kuma al'ummarta ta rayu cikin aminci a nashi tsokacin kan rawar da rundunar mamayar amurka take takawa kasar iraki dan majalisar dokokin kasar muhammad ashumari ya bayyana cewa hakika rundunar sojin amurka da take kasar tsawon shekaru bata taba komai ba wajen kare kasar da kiyaye mutuncin al'ummarta bilhassan ma ita ce umar haba'isin rusa kasar da janyo wulakanci ga al'ummarta musamman bakar siyasar ta ta gayyato kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa zuwa iraki domin cimma munanan manufofinta kamar yadda take da hannu wajen gayyato haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasar ta iraki domin shimfiɗa irin nata nau'in bakar siyasar a gefe guda kuma masharhanta da manazarta a kafofin sada zumunta suna bayyana cewa hare-haren ta'addancin da suka faru a ƙasashen iraki da siriya musamman yadda suka zo a lokuta makusanta wani makirci ne da haɗin bakin ƙasar amurka da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙoƙarin farfaɗo da ƙungiyar ta'addanci ce ta Da'ish domin amfani da ita wajen tarwatsa al'ummar musulman ƙasar da na yanki kamar yadda sake farfado da ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish zai ba da dama ga ƙasar Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila damar samun ci gaba da wanzar da hukumomin leƙen asirinsu a ƙasashen yankin musamman da sunan kare mahukunta da suke aiwatar da mulkin kama karya kan al'ummansu da wanzar da kisan gilla kan masu adawa da su hakanan masu fashe fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya suna ganin manufar sake farfado da kungiyar ta'addanci ta da'ish wani kokari ne na hukumar leƙen asirin ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na samun wata dama ta musamman kan ƙasashen iraki da siriya kuma a wannan karo manufarsu ba ta takaita fagen rusa ƙasashen da wawushe dukiyoyinsu ba akwai wani kwakwaran shiri na ƙara wurga al'umman ƙasashen cikin mawuyacin hali sakamakon rashin mika wuya ga munanan manufofinsu ta Babakere. A gefe guda kuma wasu masu fashin bakin siyasar yankin gabas ta tsakiya sun jaddada cewa tabbas Amurka da haramtacciyar kasar Isra'ila ba su horu ba kan munanan hasarorin da suka yi a rikice-rikice da tashe-tashen hankulan da suka kunna ƙasashen Iraki da Siriya a shekarun baya-bayan nan suna ganin har yanzu akwai damar cimma bakar su kan ƙasashen amma ga dukkanin alamu hasarar da za su yi za ta rubanya wacce ce suka yi a baya masu saurari ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu sai dai tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa fatansa ita ce tattaunawa tsakanin ƙasarsa da kuma saudiya ya kai ga warware matsalolin da ake fama da su a yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakarto abdullahiyan yana faɗar haka a lokacin da yake zantawa ta wayar tarho da babban sakataren kungiyar kasashen musulmi hussein ibrahim taha abdullahiyan ya kara da cewa kasashen biyu suna da muhimmanci a yankin gabas tsakiya don haka idan sun haɗa kai za su warware dukkanin matsalolin da ake fama da su a yankin a nashi bangaren hussein ibrahim taha ya taya ƙasar irar murnan dawowar wakilanta a cikin ƙungiyar oic da ke jidda ya kuma yi fatan zagaye na gaba na tattaunawa tsakanin kasashen iran da saudiya a kasar iraki zai kawo ci gaba a cikin al'amuran musulmi a yankin masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa inda kuka ji muryoyinsu ta irami ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu